suratul tauba fadin Allah ta'ala yawma yuhma alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanatum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun yau kuma zamu tashi farkon aya ta 36 kafin haka akwai tambayoyi mai tambaya na farko yake cewa muna da makauci da muke ga gida ga gida kuma al'adar mu mukan zauna da azumi mu ci abinci tare kowa ya fito da abinci daga gidansa a ci tare sai dai kuma shi wannan makwabcin namu duk mun riga mun sani cewa ba yadda wata sana'a sai caca to ya halatta mu rinka yin ciyayya da shi ta abinci ko kuma mu mayar da shi saniyar ware saboda abin da yake yi karan fare abin da ya kamata shine ku nasihance shi ku fadakar da shi cewa caca tana ɗaya daga cikin kaba'ir zunub manyan laifuka kuma ubangiji ta'ala ya haramta ta ita da giya a cikin aya ɗaya dan a nuna muninta yace ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ubangiji ta'ala yace da giya da caca da al-ansab ne neman sa'a irin na mutanen jahiliya al-ansab kai bautar gumaka wal azlam neman sa'a dukansu wannan rijisun min amali shaytan datti ne kuma suna daga cikin aikin shaidan. sai ku faɗakar da shi haramcin haka ku ba shi shawarar ya canja wata sana'a idan ya riga ya canja wata sana'a ya karbi shawarar ku da nasihar ku kenan idan ya ki yadda da wa'azin ku yace shi bai yadda ba kamar yadda na ga wadansu sun rubuto mun suka ce ka ce sayar da giya da kwaya da tabar wiwi da ma taba ta yau da gobe babu kyau to idan ka hana mu wannan me za mu yi haka wadansu suka rubuto takarda ni ba ni ne na hana ku ba ubangiji subhanahu wataala ne ya haramta muku a cikin littafin sa ta harshen manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma duk abin da kaga Allah ya haramta to yana da musayar sa na halal goma ashirin talatin ko har ɗari sai dai idan kai ne ka ragwance ko kuma shaidan ya kawata maka mu kyawun abin da kake kai gashi mummuna kake ganin shi kyakkyawa to wannan babu yadda za a yi da kai afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa inna allaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha fala tazhabu nafsuka alaihim hasarat inna allaha alimun bima yasnaun dukan wanda aka kawata masa aikinsa gashi mummuna ne yana ganin kyakkyawa ne yana ganin cinikin tabar wiwi yana ganin sayar da giya yana ganin tata yana ganin dukan wani abu ana samun kuɗi ma dudu da haka babu laifi tunda dai musulmi ne kana sallah inna allaha ghafurur rahim sai dan ya maka wannan hudubar kuma kaji ya maka wannan kururuwar ka amsa to ya zame da kai Shirya tana hannun ubangiji aikin mai wa'azi ya faɗa maka kuma lokacin da ya faɗa ma ta yi maka amma ka karɓa ko ka ki karɓa wannan kuma yana koma zuwa ga ubangiji gaman katar ɗinsa ne idan ka karba ba dabarar mai wa'azi ba ce in kuma ka ki karba ubangiji ta'ala ya so ya saka cikin tababbu babu yadda za a yi da kai manzon Allah ma abin da aka ce da shi fa zakkir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaytir laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha kai kimsa shari'a a cikin zukatan mutane su karbe ta ba aikin ka bane aikin ka shine wa'azi fadakarwa amma ga da tawfiki wannan yana hannun ubangiji fatan mu ubangiji ta Allah ya nuna mana hanyoyin shari'a ya bamu ikon bin su ya nuna mana ya fadakar da mu hanyoyin bata ya bamu ikon kauce masu haka muke yi ga kanmu haka muke yi ga dukkan wani musulmi mace ko namiji na kusa ko na nesa mai tambaya ta biyu yana cewa mace ce mijinta ya tafi ba a san inda ya tafi ba babu labarin sa yaya za ta yi to wannan shine kila abin da ake cewa imra'atul mafqud mace ta wadda aka nemi mijinta aka rasa imam ahmad yace akan ce da mutum al mafqud idan ana cikin sahun fada tsakanin musulmi da kafirai sai aka neme shi aka rasa an gan shi a tsakiyar yaki amma bayan korar yaki ta lafa ba ga gawarsa ba to yanzu ba mu da tabbas yana da rai ko kuma ya mutu kila yana da rai an kama shi ne a matsayin fursunan yaki kila kuma ya gudu wani wuri ya sulale ya je ya buya sai daga baya zai fito kila kuma an kashe shi an tafi da gawarsa kila an tafi da shi a hanya aka kashe shi ba mu da tabbas din ina yake wannan shine al-mafqud ko ko mutumin da yana zaune cikin makwabtansa da yan uwansa da danginsa kawai sai aka wayi gari ba san ba ina ya tafi ko mutumin da yace ya tafi Cirani Lagos ya tafi Abuja ya tafi Port ya tafi Accra Ghana shiru babu labari san inda ake tsammanin zai je an bincika babu labari anan kuma babu labari to irin wannan mutumin yaya matarsa za ta yi ina jin na faɗaɗa tambayar mai tambaya ne domin duk waɗannan hukuncin su ɗaya yaya matarsa za ta yi malamai suka ce babu hadisi sahihi daga manzon Allah da ya bayyana hukuncin irin wannan sai dai akwai tabbatattun riwayoyi zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ga Umar dan Khattab Allah shi kare da a gare shi zuwa ga aliyu ibn abi talib Allah shi kare da gare shi waɗannan abubakar ibn abi shayba a cikin al-musannaf ya ruwaito su ha kuma abdurrazzaq as-sanani shi ma a cikin al-musannaf dinsa sannan ko dan sarwayoyin zuwa ga abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar su kuma sa'id ibn mansur da imam al-baihaqi duk sun ruwaito su kuma dukkan su da sanadi sahihi fatawar waɗannan sahabbai shine matar da aka nemi mijinta aka rasa ba labari ba san inda yake ba tatarabbasu arba'a sinin tatarabbasu arba'ata a awam za ta zauna ta yi zaman jira har shekara hudu ana ta neman labari idan shekara hudu ta wuce bajin ɗuriyarsa to daga lokacin nan sai ta yi masa takaba a kaddara ya mutu shine arba'ata ashhurin wa ashra za ta zauna tsawon wata hudu da kwana goma daga nan wurin shikenan ta gama ta kaba idan ta samu wani miji sai ta yi aure ina fata an fahimta waɗansu malaman suka ce ba iyakance shekaru za ta yi ta jira ne har illa ma sha Allahu har sai in labari ya zo gashi da ransa ko kuma ya ta samu labarin ya mutu amma wannan fatawar ta yi tsauri da yawa Ibrahimun Nakhai ya da wannan fatawar amma wancan dai cikin waɗancan sahabbai haka suka faɗa za ta zauna tsawon wata shekara hudu cur sannan kuma in shekara hudu ta wuce sai ta yi wata hudu da kwana goma to a karkashin wannan sai suka yi wa fatawar reshe to idan ta yi shekara hudu ta yi wata hudu da kwana goma ta gama ta kaba kenan ta yi aure sai ya dawo to sai ayyaya <laughs> ya dawo shi ne cikin malaman sai suka ce cikin malaman cikin sahabbai sai suka ce idan ta dawo sai a bashi zabi matarka ko sadakinka idan ya ce sadakinsa kai wancan miji sai ka bashi sadakinsa da ya kashe idan ya ce a shi matarsa yake so ba wani sadaki to sai a raba ta da wancan mijin sai ta yi idda ta jini uku to kuma sai ta koma wurin shi mijin farko to kuma in ta ko in za ta koma wajen mijin farko har kawai za ta dauki kayanta da jakata ta fi gidan shi kenan ta je ta zauna ko an sake sai an sake sabon dauran aure mun gare shi ke biyo reshe duk waɗannan sahabban manzo Allah sun yi magana a kai. illar shine idan baka yin karatu to shikenan sai mutum ya samu kansa cikin rudin kwakwalwa to a nan gurin sai waɗansu sai suka rabu gida biyu don suka ce idan ta ce mijinta na da take so mijinta na da a suka ce idan an nemi mijin an rasa ta yi wata hudu da kwana goma to daga yin wata hudu da kwana goma shikenan za a sake ta ko kuma a'a akwai bukatar sai wani alwalin mijin wani a madadinsa ya ce na sake ki idan har sai wani ya ce na sake ki sannan za ta auri wani kuna fahimta to kun ga anan nan gurin kenan yanzu kuma in mijin ya dawo kuma ya zaɓi da ita zai zauna sai an sake mai sabon ɗauran aure idan kuma an bi fatawar Ali bin Abi Talib ta yi kawai shi kenan magana ta riga ta ƙare to kaga kenan ba maganar kuma sai an sake mai sabon ɗauran aure da haka za ta koma wajen wancan na farko ne wannan ta masa idda ta koma wajen wancan na farko ba sai an yi akadin jadid ba ba sai an sake sabon ɗaurin aure ba amma dai waɗansu daga cikin malamai sun fi karfafa fahimtar da take nuna a sake sabon ɗaurin aure tunda ta riga ta auri wannan yanzu da sabon ɗaurin aure yanzu da wancan yazo ya ce ta koma wajensa sai kuma ya sake ta ko ya raba da ita ko aka raba su ko ta raba su dan ko bai da ba za a raba su aka raba su to kuma za ta yi idda tunda ko har ta yi idda kenan kuma za a sake mai sabon ɗaurin aure kafin ta koma gare shi wallahu alam wannan sune maganganun malamai kan wannan mas'ala ai ba zaɓin ta bane ta koma ko ta koma zaɓin shi mijin ne mai tambaya ta gaba yake cewa menene ingancin wannan hadisi gadul halali ilallahi salat mafi kiyuwar halal a wajen Allah shine sakin aure a cikin halal halal ɗin da Allah ya fi shi shine sakin aure mai ingancin wannan hadisi wannan hadisi hadisi ne da'ifi ba ingantaccen hadisi ba ne ba sanadan wa matanan ba a karbansa ta fuskar sanadi hadisin ya zo mausul ya zo mursal a riwayar da ya zo mausul ɗinsa, shi hadisin a cikin sanadinsa akwai muhammad ibn usman ibn abi shaiba wanda waɗansu daga cikin malaman hadisi suka ce kazzab waɗansu suka ce yada'ul hadis yana kirkiran hadisan karya irin waɗannan ba a karban hadisansu amma sanadin da yake ingantacce kuma sai zanto mursali daga muharib yace manzon Allah yace wanda muharib kuma tabi'i ne to tabi'i in ya rawaito hadisi kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya zama mursali to ko mursali hadisi ne da'ifi a bisa ga zance da yafi karfi cikin zantukan malamai shine Imam al-Iraqi ke cewa marfu'u tabi'in alal mashhuri mursalu nawqayidu bil kabiri أو سكت راو منه ذو aqwali فالأول الأكثر في aktharu في حديث shi hadisi marfu shi hadisi mursali shine tabi'i yace manzon Allah ya yace wannan shine zancen da yafi karfi akwai wanda suke cewa mursali a ce babban tabi'i ko karamin tabi'i ko kuma hadisin da a cikin sanadinsa babu rawi daya yace amma dai fal awwalul aktsaru fi istimali to hadisi mursali kuma a wurin malamai hadisi ne za'ifi ko da yake waɗansu daga cikin malamai suna kafa hujja da shi kamar imam malik kamar annu'man numan ibn sabit shine abu hanifa shine wahtajja malikun kaza an wa tabi'uhu ma bihi wa danu wato da imam malik da imam annu'man numan ibn sabit shine abu hanifa su suna kafa hujja da shi amma sai sai imam al-raqi yace waraddahu jamaahirun nuqadi lil jahl bis saqit fil isnadi amma jamahirun nukat wato mafiya yawan malaman hadisi masu tacewa wanda suke da rariyar tacewa bambance tsakanin kwaya da tsakkuwa cikin abin da aka jingina manzon Allah sun yi raddin hadisi mursali sun dauke shi a matsayin da'ifi dan haka hadisi mursali ba a kafa hujja da shi dan haka ya yan uwa wannan hadisi da yake cewa abghadul halali ila Allah talak hadisi ne za'ifi ba a hujja da shi cikin musulunci inda ya inganta hukuncin da yake fa'idantarwa ne sakin aure makruhi ne alal itlaq to amma bai inganta ba ballantana kuma ya nuna haka da haka sai zanto sakin aure yana nan yakan hukuncin sa yakan canja daga lokaci zuwa lokaci wani lokaci sakin aure ya zama haramun ga mutumin da yace zai saki matarsa alhalin tana cikin haila dan at-talaqul bid'i ne bid'a kuma gaba da yanta dalala ce kaga ya zama haramun sakin mace tana cikin haila ko mutum ya saki mace ba tare da ya kafa shaidu ba lokacin sakinta a bisa gazance cikin zantukan malamai don kalmar wa ashhidu zawai adalin minkum suka ce ta shafi aure ta shafi saki ta shafi kome in za ka aura sai da shaidu guda biyu zuwa sama in za ka saki sai da shaidu guda biyu zuwa sama in ka yi kome ka ce na dawo da wancan sai da shaidu guda biyu zuwa sama wa ashhidu zawai adalin minkum wa aqimu shahadata lillahi zalika yu'azu bi man kana har zuwa karshe zalikum yu'azu bi man kana zuwa karshe ba na kaga dai a nan gurin sai mutum ya kafa shaida ina fatan kun fahimta to wannan saki idan mutum bai kafa shaida ba ko kuma ya saki mace cikin haila to kenan ya zama wato haramun kenan akwai kuma lokacin da saki yakan zama wajibi ne mutum ya saki mace wannan idan matar za ta zame masa fitina ta raba shi da addininsa yana matukar santa santa za ta raba shi da addini to wannan ya zama wajibi ya sake ta dan ya bi Allah a madadin ya bi ta ya tabe inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum akwai kuma lokacin da saki wato ainihin zai zama ja'izi ja'izi ne mutum ya saki mace kamar mace ta kamu da cuta ya ga shi ba zai iya jiya ba ya kamata ya jiya amma ya shi ba zai iya ba ko kuma mace da tana cikin yarintarta sai kuma ta zo ta tsufa da wuri ka san mata suna riga maza tsufa shi yasa mai hikima baya auren sa'arsa saboda me za ta tsufa kafin shekarun ku ɗaya sai ta tsufa kafin sai dai in ta yadda kuma ka auro wata bayan ta tsufa wanda kuma kila ba za ta yadda ba musamman idan yar boko ce ko ba haka ba za a yi rikici da ita da tashin hankali to shi mai hikima dai sai ya nemo da ya girme ta da shekaru biyar da shekaru shida da shekaru bakwai koma goma duk babu laifi a wannan lokacin ba za ta tsofe maka ba tsufan da zaka ji ka gaji da ita amma kuma kar ka auri wadda ka girme ta da yawa kamar ka ninka shekarunta sama da so biyu ina fata an fahimta tana yar shekara ashirin kana dan arba'in da biyar ko kuma ka ninka shekarunta so uku tana yar shekara ashirin kana dan shekara sittin to wannan akwai matsala ko da nan gaba dan kana dan shekara 60 ita tana yar 20 idan ta ƙara wata 20 din tana yar 40 kenan tana cikin ganiyar mace har yanzu tana bukatun namiji kai kuma idan ka ƙara 20 kana dan 60 80 kenan kai expire sai kiyamun laili sai ta rinka dura ma ruwa a buta kai alwala kai kiyamun laili da zikiri rabi a tsaye rabi a zaune <laughs> shi shikenan ita kuma ta yi hakuri ta yi ritaya amma akan samu ɗaiɗaiku ka ga wani gashi ɗan shekara 60 ɗan shekara 70 da kwarinsa amma ba su da yawa ko ba haka ba wannan dai masu tajriba ne ba na ne na hadisi ya ce wannan ba tajriba ce ta rayuwa malamai suke faɗin haka irin su imam ibn al-jawzi da waɗansu daga cikin su akwai lokacin da kuma saki ke zama makaruhi haka kawai ka ce na saki ki ba ta yi laifin komai ba wannan makaruhi ne to a takaice wannan ansar wannan tambaya kenan hadisin abu gadar halali illahi salak hadisi ne da'ifi wannan kuma wata bayar Allah ce ta rubuto take jan hankali dangane da waya da ake amfani da ita ta GSM ta ce akwai illoli masu yawa ga jinsin mutane guda biyu jinsi na farko yan mata masu kananan shekaru da iyayensu suke sai musu irin wannan waya su basu ta ce galibinsu za ka ga sana da kan waya mai kyamara kuma za su yi ta ɗaukan hotuna hatta na batsa waɗansu ma za su kalli satellite su kalli fim ɗin batsa sai su ɗauka kuma a cikin abin nan dinsu a cikin handset ɗinsu waɗansu kuma da hotunan tsirara suna bayayyar hotunan tsirara tsakaninsu da su ta aika saurayin ta saurayin ta ya aika mata ta ce to lalle ya kamata da iyaye da suke da halin za su ce wa ƴaƴansu irin waɗannan wayoyi su yi hattara in ya zama dole a sai mata tokar a sai mai kyamara in ko ba dole bane ma ba lalle bane ba cewa sai ta yi amfani da waya ɗin saboda yawan abin da ake musayarsa a cikin wayoyin wanda ya saba maka'ida sannan dai magana ga jinsi na biyu ne cikin mutane su ne mazaje da mataye masu cin amanar junansu ta ce wannan waya takan raba aure a gidaje da dama za ga namijin da baya da gaskiya yana nuku-nuku da wayarsa da waya ta buga baya ya dawo ne dauka sai shi da sako ya shigo baya ya da gani sai shi ita kuma tunda ta ga yana nuku-nuku sai ta rika bi ta bincika ta ga me a ciki haka kuma ita ma wanda ba ta da gaskiya din da waya ta buga za ka tana kokarin boyewa wata ma gaba daya a koyaushe wai ta tana silent saboda kar ma a ji karan bugawar dan saboda ta san ba ta da gaskiya cikin waɗanda suke bugo mata ko take buga musu to a nan gaskiya ta yi fadakarwa wannan na isar da sakonta ne a madadin ta Allah saka mata da alkhairi ubangiji dai ya ce ku ji tsoron Allah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun manzo Allah kuma yace ittaqillaha haythu ma kunta lalle wannan yana daga cikin fitintunun zamani ba mai tsira sai wanda Allah ya tsirar da shi waɗannan tambayoyi waɗannan takardu guda biyu na ƙarshe ɗaya daga ciki ta wani ɗalibi ce daga School of Health Technology mai suna Abubakar Adamu kamar yadda ya rubuta yake kukan cewa allowances ɗinsu sun makale tun daga 2004-2005 zuwa yanzu an hana su amma kuma ana baiwa waɗansu masu gata kamar yadda ya rubuto fa ana bai waɗansu masu gata su an hana su to muna fatan wanda abin ya shafa ya ji idan hukumar makaranta ce idan wata ma'aikata ce cikin ma'aikatun gwamnati idan gwamnati ce kanta muna fatan dai waɗannan ɗalibai da abin ya shafa waɗanda alawansu suka makale da Allah duk wanda abin ke hannunsa ya ji tsoron Allah ya saka musu don su samu yin su karatu a cikin sukuni wannan kuma shi ma ya ce ma'aikaci ne shi a Ramat Polytechnic ya ce su ma albashinsu wajen wata shida ba a biya su ba abin da ya rubuta kenan daidai ne ba daidai bane wallahu alam to kuma da ramat polytechnic ban sa gargashin wata gwamnati bane a gargashin gwamnatin jiha ne ta tarayya ce abin daga jiha din ne a abin daga wata hukuma ne a daga hukumar makaranta shi ma dai duk wanda abin ya shafa ya kamata ya ji tsoron Allah ya tuna cewa waɗannan ma'aikata suna da iyali suna da ƴaƴa suna da iyaye marasa ƙarfi suna da dangi da suke sada zumuncin su da abin da suke samu da haƙƙin su manzo Allah kuma yace a'tul ajira haqqahu qabla an yajiffa araquhu dukkan mutumin da ya maka kwadago ko ya maka aiki ka biya shi ladansa kafin gumin jikinsa ya bushe haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ya maka aiki a matsayinka na magidanci ya maka aiki a matsayinka na shugaba babban jami'in gwamnati ya yi wa jama'a aiki dukkan dai wanda yawa wani aiki to wajibi ne wannan din ya biya sa hakkin shi duk kafin gumin sa abin nan da haka duk wanda abin ya shafa muke hada shi da Allah ya ji tsoron Allah ko muke tunatar da shi alfarmar wannan wata mai albarka watan da ake son mutum ya ribanya aikin alkhairi ya taƙaita munanan ayyuka da Allah a gaggauta biyan waɗannan mutane Allah sa kuma waɗanda abin ya shafa sun ji za mu tashi kan aya ta talatin da shida inna iddata shuhuri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وبنجد إن عدة الشهور سندي للساف وتني عند الله أوجن الله تعالى إثنا عشر شهرا وتا قوم شابيوني في كتاب الله أتكل للتاف الله سين لوه المحفوظ waɗansu malamai suka ce fi kitabillahi bi ma'ana fi ma qadahu Allahu azza wa jalla wa qaddarahu cikin abin da Allah ya kaddara cikin abin da Allah ya zartas duka biyun ba sa cin karo da juna yawma khalaqa samawati wal ard ubangiji ta'ala ya kaddara haka tun a da ya halicci sammai da ƙasa ya kaddara watanni su zanto goma sha biyu minha arba'atun hurum a cikin waɗannan watanni goma sha biyu akwai guda hudu masu alfarma lafazin hurum jam'i ne na haram akan ce a shaharul haramu wata mai alfarma mai wata daraja ta musamman al hurumu watanni masu alfarma masu wata ɗoriyar daraja da ke bantattun hukunce-hukunce na musamman zalika dinul qayyim wancan abin da aka ambata shine addini na miƙaƙƙen addini addini na daidai addini na gaskiya abin nufi shine lissafin daidai watanni su zama sha biyu waɗanda ubangiji ta'ala ya tsara sai malamai suka ce wannan ke nuna ya kamata ko ya wajaba musulmi a cikin ibadojinsu da kuma cikin ma'amalolinsu na rayuwa na yau da gobe su yi amfani da waɗannan watanni goma sha biyu wanda suke farawa da muharram al-muharram a matsayin watan farko su kare da zulhijja a matsayin watan ƙarshe da su za a sa auren wance da su za a yi wata yarjejeniya ta bashi da su za a yi waɗansu kudura kudura na gwamnati su ya kamata a rinka kulawa da zuwansu farkon shekarar su kare wasu waɗannan su ne watanni da ubangiji ta'ala ya bautar da mu da su ya anil na ka'anil ahilla mawaqitu mawaƙitulin nasi wal su ne watanni da ubangiji ta'ala ya sa dan su zamanto lokuta da mutane ke yarjejeniyar bashi cinikayya kasuwanci daura aure kidayar idda kidayar takaba da su mawaqitul nasi sannan wal hajji da su ake yi kidayawa dan ai aikin hajji ba ma lura da zuwan january ko february ko march dan zuwan aikin hajji mukan lura ne da watannin da Allah ce al hajju ashhurun ma'lumat watanni sanannu shawwal zulqa'da zulhijja su ake lura faman farada fihin al hajja فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ذلك الدين القيم وبنجيتي فلا تظلموا فيهن أنفسكم كركو ذالن سكاو ننكو فيهن أتكنسو سومي waɗansu suka ce su watanni sha biyu din isna ashara shaharar wadansu malaman suka ce su watanni hudu da aka ce minha arba'atun hurum kar ku zalunci kawunan ku a cikin su kar ku yi aikin sabo a cikin su duk da cewa zaluntar kai abu ne da yake haramun a cikin kowane wata amma girman haramcin yakan bunƙasa a waɗannan watanni guda hudu da Allah ya ce watanni guda hudu masu alfarma fala tazlimu fihin da anfusakum hadisi ya tabbata daga ibnu abi bakara an abi bakara daga abi bakara din kansa sahabi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal daga manzon Allah tsara da mutun Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce inna zamana qad istadara ka hay'atihi zamani ya kewayo kamar yadda ya saba shekara ta zagayo irin yadda ta saba yau khalaqa samawati wal arda tun ranar da Allah ya halitta sammai da ƙasa dama ya ƙaddara watannin su zama kaza idan muna cikin zulhajji ko zulhijja a yanzu sai zulhijja ya zagayo to lalle zamani ya zagayo a tsarin da Allah ya ajiye shi A sana tusna ashara shaharan manzo Allah cewa shekara wata goma sha biyu ne cikinta minha arba'atun hurum a cikinta akwai watanni guda hudu masu alfarma salasun mutawaliyatun guda uku suna bin juna sune zulqa'dati da zulhajjati wal muharram da kuma al muharram sai ce wa rajab mudar allazi baina jumada wa sha'ban sai kuma rajab na kabilar mudar kabilar mudar dangi ne cikin dangi na larabawa wanda manzon Allah ke dangantuwa zuwa gare su suna takara da kabilar rabi'a wanda su kuma su ne kabilar da musailamatul kazzab ya fito a cikinsu su ba sa ɗaukan watan rajab a matsayin wata mai alfarma sai su musanya shi da ramadana to shi yasa manzon Allah kuma tunda ya san rajab din da kabilar murad mudar ke girmamawa shi Allah yake nufi ɗaya cikin watannin nan guda hudu don haka sai tantance sai ce wa rajabu mudar wato don karka ɗauki rajabu rabi'a rajab ɗin kabilar rabi'a a'a rajab ɗin yan kabilar mudar allazi baina jumada wa sha'ban wanda yake tsakanin watan jumada da watan sha'ban in ma baka gane ba dai filla filla sahibul bayani kenan sallallahu alaihi wa sallam, ina fatan kun fahimta allazi baina jumada wa sha'ban wanda ke tsakanin jumada da sha'ban da haka ya uwa waɗannan watanni guda hudu watanni ne wanda suke da ƙarin daraja da ƙarin kima wato zulqa'da da zulhijja da almuharram kaga suna bin juna watan sha ɗaya watan sha biyu da watan farko a kalanda da kuma watan rajab kaga shi a ware ke daban shine watan bakwai watan sha ɗaya da watan sha biyu da watan ɗaya da watan bakwai waɗansu malamai suka ce in ka tashi lissafin su ka faɗe su kamar yadda suke haka a hadisi an gane ko Zulkaada, zulhajja wal muharram wa rajab haka zaka lissafa su waɗansu malamai suka ce a'a sai dai ka faro lissafi daga al muharram rajab zulqa'da zulhijja aka ce saboda me suka ce in kai lissafin farko ka raba su a cikin shekaru biyu domin zulqa'da watan sha ɗaya zulhijja watan sha biyu shekara ta kare sai kuma ka fada almuharram rajab amma idan ka faro lissafi daga almuharram watan ɗaya kenan rajab watan bakwai zulqa'ada zulhijja watan sha ɗaya da watan sha biyu suka ce ka kawo su fi sanatin wahida a shekara ɗaya to haka ya kamata ka yi to amma dai abinda mu ce tun daga hadisi cikin bukari karara manzon Allah ya yi baki ya yi wasali salasun mutawaliyatun zulqa'dati zulhajjati wal muharram sannan kuma wa rajab mudar dan me wani zai zo ce mana dole sai dai mu fara daga al-muharram rajab sannan zulqa'da sannan zulhijja bayan ga hadisi a cikin bukhari kamar rana a lokacin azhar ma'ana dai in ka fara daga wancan yayi in ka fara daga wannan yayi kuma abinda manzon Allah yayi kan babu laifi a kai ba wanda zai ce akwai wani laifi cikin abinda manzon Allah ya yi. ina fatan kun fahimta waɗannan watanni suna da kima ba a farar yaƙi a cikin su amma idan kafare suka ce za su yake ku ya halatta ku yake su a cikin su kuma yadda martani a shahar Bishshar-al-harami بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين wata mai alfarma da wata mai alfarma ana yin kisasin wata da wata duk wanda ya ce bari ya ribaci wata mai alfarma ya kai muku hari ya yake ku dan an haramta muku yaki a ciki babu laifi kuma ku kai mishi hari a cikin wata mai alfarma din wal urumatu ana ramkon wata da wata ana ramuwar wata da wata faman tada alaikum alaihi bi misli ma tada alaikum wattaqullaha wa alamu anna allaha mal muttaqin a takaice dai yayin wata goma sha biyu din nan da muka sani al muharram shine watan farko shine ake sawa alif da lam al muharram Ban da shi ba wanda ake sawa alif da lam bisa ga zance mafi inganci ana ce masa shaharullahi wannan ko hadisi wato a cikin muslim ina jin yayi nuni zuwa ga haka ban tantance ba amma abinda nake iya tunowa kenan shaharullahi wato al-muharram kenan daga nan wata na biyu shine safar haka ake ambatansa safar ba a sa alif da lam wadansu cikin laraba suna cewa as-safar wato su sa alif da lam kafin sadun amma dai zance mafi inganci ana cire alif da lam a ce safar bisad wal fa wal ra suka ce an ambace shi da suna safar saboda larabawa sun saba kai yaki a cikin sa saboda zulqa'da da zulhijja da almuharram ba sa yaki da safar yazo sai su kai hari sai su yaki mutane sai su mayar da su sifran wato su mayar da su zero eh ai a sifru a larabce shine zero babu an gane ko daga nan aka samu safar din bisad daga nan sai ne sai rabi'ul awwal da rabi'ul sani waɗansu malaman suka ce su waɗannan watannin guda biyu su ne ake ƙara musu shaharu a cikinsu a ce shaharu rabi'inil awwali a'a rabi'inil awwalu shaharu rabi'inil awwali na'am haka yake shaharu rabi'inis sani wato kaga shaharu rabi'in za a yi tanwini al-awwal dinnan sai ya zanto cewa sifa ne na me sifa ne na shaharu ko na rabi'i lalle zai zama al'awwalu kenan shaharu rabi'in awwalu wato watan rabi na farko ko a ce shaharu rabi'i sani dan kai tanwini akan a karkashin rabi'in kaga zaka ce rabi'in al-awwal liltika isakinani kenan rabi'in sani liltika isakinani suka ce in kaga dama ba za ka yi tanwini ba sai ka yi idafa ka ce shahru rabi'il awwal shahru rabi'is thani a lokacin sai ya zanto shahru rabi'il awwali shahru rabi'is thani a lokacin nan rabi'il awwal sai ya zanto kamar idafatu shay ila nafsihi kenan kamar da kake cewa wa habbal hasid a cikin alqur'ani a maimakon a ce alhabbul hasid da ka ce habbal hasid aka mai da shi mudaf wal mudaf ilayhi a madadin annat wal man'ut wato zaka ce shahru rabi'in al-awwali a shahru rabi'in al-awwalu shahru rabi'in al-thani ko shahru rabi'il awwali shahru rabi'is thani daga nan sai me sai jumada to shi kuma jumada a cikin dukkan watannin da jumadal ula da jumadal sani su kadai ne mu'annas dukkan sauran watannin muzakkar ne amma jumada kaga akwai ya'ara da aluja a kanta alama ce ta ta'anisi da haka sai a ce jumada sai ka ce al'ula dan inda namiji ne da sai a ce jumadal awwal amma da aka ce jumadal ula ina fata mun fahimta jumada asaniya ba jumada asani ba kenan ina fata an fahimta wadanda suka ce ya halatta a ce al-awwal din ko a ce asani din amma dai jumada din kalmar kanta mu'annasa ce daga nan sai rajab lafazin rajab wato ainihin abin da yake nunawa girmama abu akan ce fulanun rajaba fulanun wane ya girmama wane li'anna rajab shahrun mu'azzam wata ne da ake girmama shi dan ba a yaki a cikin sa rajab din kenan ana yin jam'in sa a ce arajib akan yi jam'in sa a ce rajabat da ya halatta a larabci daga nan sai me sai sha'aban lafazin sha'aban ana yin jam'in sa a ce sha'abanat akan iya jam'in sa a ce kuma sha'abiyin shi ma dai watan sha'aban kenan daga nan sai ramadan suka ce daga arramat ne arramat shine zafin rana saboda su a wancan lokaci ramadan na zuwa daidai lokacin ana zafin rana ana zafi mu ma yanzu wani lokacin ai ramadan din na zuwa ana zafi ko ba haka ba to daga nan aka samu ramadan din ka iya cewa ramadana kana nufin jam'in sa kenan daga nan sai shawwal shawwal wato zaka yi shadda akan wa wato kaga kenan waɗansu malaman sun ce ka iya sa masa alif da ka ce ash-shawwal waɗansu suka ce baya da alif dalam za zaka ce shawwal ne kadai jam'in sa shawwalat ko kuma shawawil wato shawwal da yawa kenan daga nan sai zulqa'ida da zulhijja in kaga dama zulqa'ida zulhijja da yin kasara in kaga dama zulqa'ada zulhajja duk ya halatta in kace zulqa'ida yayi zulqa'ada yayi zulhijja zulhajja yayi isna ashara shaharan fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika ad-din al-qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum sai Allah ce wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa ko yaki mushrikai kaffatan gaba ɗayan ku kar waɗansu su ware su ce ba za su je jihadi ba ana son ku fito ko duka ku kewaye su ku yi musu kofar rago ku hana su sakat kama yuqatiluna kuma kafa irin yadda suke yakar ku su duka lafazin kafatan hal ne abin da yake nufi mujtami'ina na bihim kuna tattare ku kewaye su ta ko'ina irin yadda su ma in za su yake ku su duka suke yakar ku daidai da a ce ammatan kaga hal ne ha kuma kafatan shi ma kuma wato ainihin hal ne wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin ku sani cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana tare da masu takawa waɗanda suke kiyaye dokokinsa abinda duk yace su yi suna kokarin kwatantawa abinda ya hana kuma suna kokarin hanuwa lalle Allah yana tare da su tarayya ta taimako da agaji doriya akan tarayya ta sani da ji da gani tarayya ta mulki da rinjaye duk ubangiji ta Allah na tare da su سألت إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ليوافئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين إنما النسيء زيادة في الكفر أو تقراء إنما النسيء زيادة في الكفر أكن نساء ينسأ نانفهم جنكلي إنما النسيء ما ننسخ من آية أو ننسها أو تقراء ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها معنى دي النسيء جنكلي innaman nasi'u jinkiri ziyadatun fil kufri wannan ya zama ƙari akan kafirci me ake nufi da ƙari ne akan kafirci wato su larabawan jahiliya bayan sun kafircewa Allah to kuma sai suka zo watanni masu alfarma da Allah ya sa tun ranar da ya halicci sama da ƙasa kuma sai suke wasa da haramcin su suna itikadin suna bin addinin Annabi Ibrahim to kuma akwai girmama waɗannan watanni menene abin da suke na jinkiri kamar idan wani ya tsokane su fada ko suka so su kaiwa wani hari su da kansu a cikin wata cikin watanni masu alfarma muqaddara cikin watan zulhijja to sai su halatta wa kansu yin yaki a cikin sa su je su kaiwa wani hari idan safar ya zo sai su haramta wa kansu yaki a cikin sa sai yanzu mun ci bashin safar ne mun yaki a cikin almuharram a madadin safar ina fata mun fahimta to kaga anan كأنهم أخروا حرمة هذا الشهر إلى شهر آخر sun jinkirta haramcin da ke cikin wannan watan zuwa mai wani wata wanda babu haramcin a cikinsa shine annasi'u din innaman nasi'u jinkirta haramcin wata da aka ce ku ga alfarmarsa sai ku ki sai ku halatta alfarmarsa dan ku biya bashin sa da wani watan shi kuma da ba haramta muku yake a cikin sa ba ziyadatu fil kufri wannan kari ne cikin kafirci da can ga kafircin bautar lata da uzza yanzu kuma ga kafircin canja wata da wata dan me ziyaratun fil kufri yudallu bihi allazina kafaru ana batar da waɗanda suka kafarta da haka ko ya yadhillu bihi allazina kafaru a wata qira'ar waɗanda suka kafarta suna bacewa a sanadiyar haka yuhillunahu aman wa yi harri yuharrimunahu aman wani lokaci su halatta wannan wata wani lokaci su haramta wannan wata lafazin aman anan ana nufin marratan yuhillunahu marratan wa yi harri yuharrimunahu marratan amma sai aka ce aman saboda kasancewar suna ta'amuli da shekaru tunda abin yana mai metuwa kusan kowace shekara ina fatan kun fahimci dai abin da ake nufi a nan gurin ma'ana dai abin da ake nufi ga wata mai alfarma da sun san ba a yaki a ciki a madadin su ki sai su halatta wa kansu yaki a ciki sai su biya bashin su da wani watan wanda shi ba mai alfarma ba sai Allah ya ce wannan kare ne akan kafirci yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman wa iddat ma harrama Allah wai kawai suna yin haka dan su dace da adadin abin da Allah ya haramta suka ce tunda dai abin da ake so a shekara a samu watanni hudu da ba a yaki a cikin su ba to kar a ce dole sai an iyakan ce mana zulqa'da zulhijja almuharram da rajab a in mun gada dama ta rana mu dauki muharram din muharram ta kan mu shi in mun gada dama ta rana mu yaki a cikin sa sai mu biya bashin sa da safar ko rabiul awwal in mun gada rana wata rana mu ki yaki a cikin rajab in mun ga wata rana kuma mu je mu yi yaki a cikin rajab din sai muharram ta kan mu shi aban ko ramadan shikenan wai liwati'u liwati'u iddata ma harrama Allah dan su dace da adadin abinda Allah madaukakin sarki ya haramta su sai su kalli adadi bi gairi ta'ayin ubangi ubangiji kuma ya sanya adadi ma'at ta'ayin idan an ce mutum hudu su fito nan gurin to kaga duk kowane hudu suka fita ya halarta amma idan aka ce da malam bashir da malam wane da malam wane da malam wane su fito to waɗannan guda hudun da aka ayyana su kaɗai za su fito kenan to ubangiji ta Allah bai ce ba kar ku yaki a wata hudu da sai mu zamu dan ga dama amma sai ce kar ku yaki a cikin zulqa'da zulhijja da almuharram da rajab kaga an faɗi al'adad ma'a ta'ayin su kuma yuriduna al'adad bi ghairi ta'ayin Ka ga fil kufr din kenan yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwaqi'u iddata ma harrama Allah fa liwaqi'u iddata ma harrama Allah fa yuhillu ma harrama sai kawai su haramta su halatta kansa abinda Allah ya haramta sallati zuyyina lahum su'u a'malihim hakika an kawata musu munin aikin su shaytan ya kawata musu munin aikin wallahu la yahdi kafirin ubangiji ta'ala baya shiryar da waɗanda suka kafarta kar ku manta da abin da muka faɗa lokacin da muka fassar wallahu la yahdil qawmal fasiqin da wallahu la yahdil qawmal zalimin irin sa zaka faɗa anan wallahu la yahdil qawmal kafirin sallatin ya يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وبنجزت يا أيها الذين آمنوا يا وطن دسكي إيماني ما لكم ميكي غريكو ميسا ميكو إذا قيل لكم إذا أنت دكو انفروا في سبيل الله ku zabura ku je yaƙi dan yaɗa kalmar Allah istaqaltum ilal ard sai ku kasalance a ban kasa ma'ana akhlattum ilal ardi wa miltum ilaiha wa malaziha sai ku karkata zuwa ga duniya ba kwa san barin gidajenku ba sa kwa san barin matanku da ƴaƴanku dan me kuke kasalancewa kuke ragoncewa yayin da aka ce in firu fi sabilillah ku fito a tafi yaki dan yada kalmar Allah dan me ba kwa fitowa a tafi razitun bil hayati duniya min al akhirah yanzu kun yadda ne da rayuwar duniya akan lahira kun fifita duniyar ku akan lahirar ku fama mata'ul hayati duniya fil akhirati illa qalil kayayyakin duniya nan, ba komai bane in an kwatanta da lahira face dan kankanin abu wanda bai saka kara ba ballantana ya karya shi duniya da duk abin da ke cikinta in an kwatanta da lahira ba komai bace ba manzon Allah ya ce cikin hadisin da Muslim ya rawaito wallahi mad duniya fil akhirati duniya bata kai komai ba idan an kwatanta ta da lahira illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima tarji sai gurgurdan idan mutum ya dauki dan yatsan ku yayi nuni ga wannan dan yatsan nasa manuniya Ya ce idan mutum ya ɗauki ɗan yatsa ya tsoma cikin teku ya fito da shi ya kalli ɗan yatsa mai tarago a cikin teku to kamar haka ne bambancin duniya da lahira da ɗan yatsan ka ya ɗauko shine duniyar da ya ragowa a cikin teku shine lahira to kaga duniyar ba komai bace ba menene abin da ke cikin mota mata mota kuɗi gidaje jirgin sama kwamfuta ba shi kenan ba telefon jiniya sai kome <laughs> shi ne kawai abin da ke ciki to su kuma waɗannan ababen duk abin da yake sunan shi daɗi a duniya duk abin da yake sunan shi daɗi ɗan adam yakan ji shi ne duka in yayi yawa shekara goma amma galibin jin daɗin shekara biyar shekara bakwai shekara bakwai da rabi in yayi yawa shekara goma shine jin daɗin domin kafin ka samu sai da ka wahala baka samu ba kana dan shekara 20 baka samu ba kana da 30 har sai da ka kai 40 ka samu to kuma da ka kai 50 to shikenan kuma al'amuran ka sun fara lalacewa jikinka ya saki komai ya fara saki a jikinka yadda ake son a ji dadin ma ga kudin ko ba za ka ji ba ka kai 60 ka kai 70 shikenan kuma komai ya lalace a tattare da kai jijiyoyinka duk sun sake ko a talabijin aka nuno hannunka sai kaga yana tamoji tamoji ballantana ganin ido physically wane mutum to haka fa duniyar take in ko ka samu tun kana dan shekara ashirin ya a lokacin kai yaro ne kana cikin gigin kuruciya baka san ma yadda ake jin daɗin ba yadda ake morewar baka iya ba ga kuɗi ba iya ci ba sai da tije su gani su gani Allah sarki ga kuɗi ba iya ci ba su kuma ga shekaru za a za a ji daɗi amma babu <laughs> shi kuma ga kuɗi amma ba iya cin su ba to lokacin kana cikin kuruciya sannan kuma ka tsufa kenan sannan fa duk waɗannan gaba ɗaya shekara goma babu yadda za a yi ka samu kwana talatin a jere ɗaya na bin ɗaya a cikin kwanciyar hankali matar ka bata bata ma ba dan ka bai bata ma ba direba bai baka haushi ba bai wadi bai baka haushi ba aboki bai baka haushi ba iyaye dangi makwabta ba su baka haushi ba baka isa ba kwana talatin a miƙe murmushi da dariya ha ha ha ba zai yiwu ba wallahi sai wata rana an ganka ka turbine fuska kamar ka fito daga kirikiri haka za a ganka cikin bacin rai ga kuɗin ga matan ga motar ga komai amma kana cikin bacin da tashin hankali duniya ɗin kenan babu yadda za a yi wacce zo maka yadda kake so kuma ba abinda idan kana mulki dole a cikin kewayen mulkin ka kana tafiya da wanda ka san baya san ka shi ma ya san baya san ka ko ba yadda ka iya da shi a unguwa Allah ya haɗa ka da wani makwabcin da ka san haushin ka yake ji kai ma kana jin haushinsa ko ba yadda za ka yi ka ce za ka sai gidansa ya ce ba na sayarwa ba ne ko Allah haɗa ka da wata musifaffiyar mace ko fitinar yara ko fitinar menene haka zaka ji duk a gurɓata take duniyar ka samu dukkan mai mulki da dukkan mai sarauta da duk mai rauni aka da duk wanda za ta yalla bai alan gubro ina cikin damuwa sai dai ba zai faɗa maka bane ba to tunda abin haka ne dan menene zamu tsaya mu ɓata lokacin mu akan wannan ba za mu nemi lahirin mu ba duniyar fa ba komai bace bai kamata ta gigita ka ba ka yi kisan kai saboda ita ka sayar da kwaya saboda ita ka sha giya saboda ita ka sa a kashe wani a daure wani a tuhumci wani saboda ita sannan kuma kai kuma sai ka mutu kai da shi duk kubarta duniya ibn al-qayyim yake cewa kamra'atin baghi la tarda bi zawjin wahid kamar karuwa ce ba ta yarda da namiji daya yau tana tare da wannan in an jima tana tare da wancan gobe tana tare da wancan in an jima tana tare da wancan sarki goma zamani goma wannan ya zo ya tafi wannan ya zo ya tafi wannan ya zo ya tafi haka kawai kai ne ake wa jiniya wata rana sai a wuce ta gaban ka ana wani jiniya wani yake cewa bai taba tsammanin wannan tsimman na gaban mota yana da kadawa yana da muhimmanci bai ce sai dai sauka daga mulki sai shi tsimman nan yana da muhimmanci yace da idan aka taho shi ma ana ga yadda shi bai san abin da talakawa suke ji ba dan ya ja AC ana cewa sannu shi dai bakin sa yake gani yana motsi baya jin kalmar sannu din yace sai da ya sauka shi ma wata rana suna layi kawai sai masu jiniyar nan suka taho ma yana kada fil fil fil fil yace su ma aka samu a layi aka kada <laughs> muka yi nan wani zai wuce mu ma jiya an kada wani mun wuce to shi ma wannan haka wata rana za a kada shi waɗansu kuma su wuce haka duniyar ta fa don haka idan ka gane wannan kana da mulki sai ka yi adalci sai ka ji tsoron Allah sai ka tabbatar da gaskiya sawa'un mulki na siyasa mulki na sarauta da rawani ranka da Allah gobaro mulki na jiniya mulki na menene kana da kuɗi sai ka bi Allah da kuɗinka to sai ka ji daɗi a nan wurin ɗan kaɗan ka je san ka ji babban daɗi a duniya amma babban daɗi a nan a lahira kai amma babban daɗi a duniya ba zai yi ba babban daɗi sai a lahira amma anan gurin dai kai dai gata nan gurin dai kawai gata nan gata nan ne duniya fa ba komai bace ba fa ma mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil wato duniya idan an kusanta ta lahira ba komai bace ba face dan kankanin abu wanda ba komai bane ba kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila wal akhiratu khairul laka min al ula sai Allah ya إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وعيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وبنجي إلا تنصروه إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما إلا تنفروا da aka ce ku zabara in fa ba ku zaburo kun fito din ba yu'azzibukum azaban aliman ubangiji zai muku azaba azaba mai radadi a nan gidan duniya ku gamu da kaskanci dan kun ki jihadi ku gamu da raini dan kun ki jihadi a tofa muku yawo a fuska dan kun ki jihadi yu'azzibukum azaban aliman sannan wa yastabdil qauman ghayrakum ubangiji ya musanya ku da waɗansu wanda ba ku ba lafazin qauman ghayrakum wa yastabdil qauman ghayrakum ya musanya da waɗansu wanda ba ku ba ma'ana in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan ku kun kiyin abinda Allah ya ce ku yi sai ubangiji ta ta'ala ya musanya ku da waɗansu ya kawo waɗansu zarata jarumai waɗanda ba matsurta ba sai su yi irin abinda ku kuka kasa ba za su zama irin ku ba shine yu'adhibukum adabun aliman wa yastabdil qauman ghayrakum sannan sai ce wala tadurruhu shay'a ba ku cutar da Allah komai ba idan kun yi haka din wallahu ala kulli shay'in qadir lallai ubangiji ta'ala mai iko ne akan komai ma'ana mai iko ne akan ya canja ku da wadansu in yana so in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika ala bi aziz waɗannan ayoyi tun daga ya ayyuhal ladzina amanu malakum zuwa yanzu nan gurin kamar mabuɗe ne na labarin yakin tabuka ana zaburar da musulmai ne ku tashi a tafi yakin tabuka wato lokacin annabi kenan ku tashi a tafi yakin tabuka yakin tabuka kamar da kuka sani an yi shi ne a shekara ta tara bayan hijira muhimman yaƙe-yaƙe sun gabace shi yakin badar a shekara ta biyu yakin uhud a shekara ta uku ghazwatul ahzab a cikin shekara karshen shekara ta hudu ko kuma wato farkon shekara ta biyar ko cikin shekara ta biyar sulhul hudaybiya a shekara ta shida aka zo aka yi fatahu makka a shekara ta takwas ina fata an fahimta sannan kuma bayan fatahu makka aka zo aka yi hunaini duk a cikin wannan shekarar karan kanta aka je aka bude ta'if duk a wannan shekara sannan kuma da shekara ta tara ta faɗo shine sai aka zo za a tafi yakin tabuka wanda tabuka kuma wuri ne mai nisa tsakanin tabuka da madina kilomita 600 ne kuma ubangiji da ya tashi jarrabar musulmai aka kaddara lokacin da za a tafi yakin na farko ana tsananin zafi kaga lokacin da kowa ya fi bukatar inuwa shi yasa munafikai suke cewa la tanfiru fil harri allati qul jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun kuma a lokacin a shekarar ba a samu abinci ba kakar dabino ta kusa zuwa kowa yana saran yunwa da aka samu da fatara da wahala to za a fanshe ta a kakar dabino da ke tafi haka suke tsammani haka suke so haka suke sa to kuma kaga daidai lokacin kuma an ce kuma a tafi ba za ka tsaya ka je ka ci dabinan ba kakar dabinan banda kai za a yi shi yasa ake kiranta ghazwatul usra yakin lokacin tsanani shi yasa duk yakin da annabi zai tafi sai dai yawa mutane saye baya cewa karara za a tafi kaza za a tafi kaza amma a tabu kai sai kai tabu kaza mu tafi saboda tafiyar nisan tafiyar da wahala da ke ciki kuma a lokacin zarata suka fito suka ce lalle a tafi wato waɗanda suka bi shi allazina taba'uhu fi sa'atil usrat suka ce lalle a fita a tafi imam al-bukhari ya ce mutane sun kai dubu goma amma sauran littattafan sira irin su ibn hisham irin su al-waqidi da sauransu suka ce sojojin annabi sun kai dubu talatin a yakin tabuka gangan da aka tafi manzo Allah ya nemi taimako daga wajen masu dukiya Uthman ya taimaka ya sake taimakawa ya sake taimakawa manzo Allah ce man yuje yazu jaishal ujra al usra falahu al janna ko man jahaza jaisal usrati falahul janna dukkan wanda ya kawo agadi aka tattalin rundunan nan ta lokacin tsanani aljanna na gare shi usman ya tattara ya kawo dukiyarsa dukiyar da ba wanda ya bayar da irinta shi yasa ko da yan tawaye waɗanda suka ce ba su yarda da sa ba suka ce shi dagutu ne ya jawo dangin gidansa ya babba su mukami suka tsallaka gidansa bayan sun ture shi sun ce ba shine limami ba sun kafa wani ne shine limami ya wuce gaba ya haƙura fa waɗanda suke san shi suka zo suka ce kai ne khalifatul muslimin wanda musulmai suka yadda da kai kai ya kamata ka zo kai mana sallah dan me waɗansu ƴan tawaye za su hana kai zanto sun naɗa limamin da ba kai ba kai kuma kana gida sun hana ka fitowa ka fito mu zari kubi sai ka mana sallah yace ku tsaya ku ji sallah tana daga cikin abin da yafi tsada a cikin ibada wanda duk ya iya ta kubi shi idan yana da mummunan hali cikin waɗansu ababen ku dai kun bi shi sallah dan ya iya mummunan halinsa cikin wani abin kuma ta shafe shi kuje cin ku kyale su amma ya kifta ya ce ba zan yi in yi wani abin da za a zubar da jinin musulmi ba saboda ni da suka shigo ya tunatar da su ya kalle su ya ce ba ku da labarin manzan Allah ya ce dukkan wanda ya taimaki yakin da za a tafi ta buka manzan Allah ya lamunce masa aljanna suka ce mun san manzan Allah ya faɗa ba ku san cewa ina daga cikin wanda suka ba da gudunmawa mafi tsoka ba suka ce wallahi mun sani kana ce amma ba za mu kai ba shugaban mu wani ba kaga fitanannu ba yau aka fara ba dan wani yazo yayin fitina yanzu ga duk yana da waɗansu salaf ɗinsa da suka gabace shi ma'ana sun yi da musulunci sabai ba za su bi shi ba wai menene ya naɗa danginsa a cikin gwamnati ya sa wancan ya sa wancan sahabin manzon Allah fa khalifa sirikin manzon Allah suka hana shi fita daga gida yana cikin karatun alkur'ani suka kashe shi hassan bin sabit ke cewa dhahaw bi ashmata inwan sujudi lahu yuqatti'u al-layla tartilan wa qur'ana yake cewa dattijo mai furfura suka zo suka yanka shi ga alamar sujada a goshinsa sai ma hum fi wujuhihim min asr sujud yuqatti'u al-layla tartilan wa qur'ana tasbihan wa qur'ana yana yanke dare wajen sallar nafila da karatun alqur'ani amma ba su bashi alfarman nan ta hasanat da yake da sunan musulunci ba hasanat din da yake da sunan musulunci ya taba yin kaza ya taba yin alheri kaza ya taba yin alheri kaza duk suke masa ba wannan wannan dukkan alamar halakakke ko wanda yake ya bi hanyar waɗanda ba mai tsira ba shine wanda baya iya kidaya hasanat din mutane yana bin su ne ya rika kidayan laifin su da kazo yana kallon ka so yake kalle ka yaya kake gemunka ya kai nashi tsawo rigarka da tashi daidai wa daida ko kuma shi ya fi ka dagewa to kai din ba daidai kake ba a yayi kaza kullum so yake ci gyaran ka agogon rigarka agogonka tafiyarka me kashi me kasha shi yadda ka san wato ainihin yadda ka san kuda haka yake baya sauka sai akan najasa baya neman wuri mai tsarki inda aka sa turare kuda baya bi sai inda datti da doyi da wari yake shi yake bi shi so yake kawai ya ci gyaran ka wane ai halakake ne wane dagutu ne wane kafiri ne wane kaza ne shine kawai aikinsa kai ka ce za a tambaye shi gobe kiyama nawa ka kafarta cikin musulmai yace ya Allah na kafarta kaza kamar wannan abin shine aka aiko shi duniya yi Usman dan Affan yana ji yana gani so kashe shi duk daga shi da hadda da usra ya ba da taimako ya ba da taimako har sai da manzon Allah ce ما ضربنا أفان ما فعل بعد اليوم ما ضربنا أفان وما ضر daga yau duk abinda Usman ya ba zai cuce shi ba zai hana shiga aljanna ba saboda irin taimakon da ya bayar wajen jeshil usra abinci kayan fada da menene aka hadu aka tafi munafikai suka yi ta bada uzurin kariya suka ki tafiya waɗansu daga cikin mummune masu ƙarfin imani amma shaidan ya sa ba su tafi ba ya lankwasar da su a gida aka yi bayanin tubansu ka'ab da sauran yan uwansa guda biyu kamar yadda bayanin zai zo nan gaba mummunai suka nuna jarinta aka tafi ababai da dama da zurusa masu yawa suka faru a wajen wannan yakin wanda waɗannan ayoyi za mu bi su tilla tilla mu rinka fitar da fikihun da ke cikin su mu samu guziri mu samu ilimi mai amfani ubangiji ta'ala ce illa tansuruhu idan dai ba ku taimake shi ba faqad nasarahu Allah to ai Allah ya riga ya taimake shi iz akhrajahu allazina kafaru thani ithnain lokacin da kafirai suka fitar da shi daga cikin makka thani ithnaini yana ɗayan biyu iz fil ghar yayin da su biyan suke cikin kogo iz yaqulu li sahibihi yayin da yake cewa da sahabinsa sayyidina abubakar la tahzan inna allaha ma'ana karka damu Allah na tare da mu fa anzala allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi lam tarawha وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم fashin bakin wannan aya filla filla da fikihun da ke cikin ta sai dai a yammacin gobe in Allah ya kamu abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kusure Allah shi ya fi mana